أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن muna ba jama'a sakamakon rashin hara karatu da wurwuri mun samu tsaiko na ɗauke wutar lantarki don haka yanzu za a fara alhamdulillah bil alamin guda tabar Allah subhanahu wataala wanda sake dawowa da mu domin karatun da ake yi a wannan masallaci na marga malam salihu wanda malam nasir umar abubakar yake gabata suwa a kowace lahadi har yau dai muna cikin littafin mai suna biyar waldain insha Allah za a dora inda aka aje معلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وبالوالدين إحسانا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل رضا الله في رضا الوالدين وآله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها لهدي 28 ga Muharram hijira na 1438 30 ga watan goma 2016 za mu yi karatu na biyar na ƙarshe a cikin littafi na birul walidaini na amirul mu'minin Muhammadu Bello ta gamma da hullahu bi rahmatihi bayan sati guda da muka tsallake domin hutun cika shekara uku a wannan karatu yadda za mu tashi shine na goma abin a shahi na goma fasulun fitalafi fibirul walidai ne liman fata hobi mautihima wanda kamin haka a karatun da ya gabata mu yi bayani akan tsoratarsuwa ga haƙoƙin mahaifi da mahaifiya ƙarshen tarihi aka yi magana a akan waɗannan wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wayanda sun ka wahal san irin su karshen ta har wurin maya hudu zuwa biyar ma'aiki na yi wurin belin su karshen ta dai bayan sun sha azaba za a ba da belin su wanda da nau'uka kala kala na azaba to anan sai bayani akan wani ya yi biyayya ga mahaifansa don haka ƙarin biyayya gare su shine zai ci gaba da musu addu'a wani kuma bai yi ma mahaifansa biyayya ba kuma sun riga sun rasu to akwai hanyar da ake bi a gyara ita ce muhammadu bello zai fada shine ce fasalin wannan fasali ne fitalafi akan riskuwa da gyara fi walidai ne akan biyayya ga mahaifa liman fatahu ga wanda biyayyan mahaifan ta kuce mishi bi ma bayan sun kaura walam ka sani annabir alwalidaini hakika biyayya ga mahaifa liman fatahu bi ma da wanda biyayya ta kuce mishi saboda sun kaura to talafa ana iya gyara shi bi khisalin da al'amurra min ha daga cikin al'amurran nan ma akhraja tirmidhi an ibn umara abinda tirmidhi hiswa daga sahabi ibn umara radiyallahu anhuma qala ya ce a tara julun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala ya ce ma ma'aiki in ni haƙiƙa ne a sabtu zamban aziman na aikata babban zunubi fa halli min tauba ma'aiki ina da tuba ƙala sai ce hallaka min ummin kana da mahaifiya ƙala la ba mahaifiya ƙala sai ce fa hallaka min khala kana da ya kumbu shine ƙaunar mahaifiya ko ya ta ƙala na'am akwai ta ita ƙala fa birraha yi mata biyayya a madadinta ashe kamar da hadisi zai zo gashi nan waza da ya ƙara fi riwatul ukhra a wata riwaya ta daban cewa alkhalatu ƙaunar mahaifiya koyan mahaifiya bi manzilatil ummi masalkin mahaifiya take ashe mutum ya tabbatar da ya bi kaunan mahaifiyarsa sau da kafa gwargwadon hali particularly idan mahaifiyarsa ba ta nan kuma ko da ko kaunan mahaifiyar ga yana gani ya girme mata don ana samun haka kaga kauna ta kila ta ƙasa ƙarshen ta ma kai ɗin da take gwaggon kabin ga in naka ce ba gwaggo ba in na ka ce amma ka girme mata ko kuma wari kuke ko ta girme maka kaɗan kar ka yi la'akari da shekaru ka yi la'akari da cewa dai ka ce saboda hadisi ya ce alkhalatu bi manzilatil ummi wa kharaja ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ya hisu a cikin sahihinsa wa abu ya'la fi musnadihi abu ya'la cikin musnadi nashi an ibn umara daga sahabi ibn umara anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man ahabba duk wanda ke son an yasula abahu ya sadu da mahaifinsa ya sadu zumuncin mahaifinsa fi kabrihi a lokacin mahaifin na cikin kabarinsa to in yana son ya sada zumuncin mahaifinsa ga madadinsu falyasul ya sada zumuncin ikhwana abihi yan uwan mahaifin shi min ba'dihi bayan mahaifin shi ya rasu ashe da mutum an samu mahaifin shi ya rasu kuma yana son ya zo wurin mahaifin shi kamar mahaifi ne na nan da rai to dibiyannin mahaifin shi ko kannin mahaifin shi zo wurin su to shikenan matsayin ya zo wurin mahaifansa ne ashe akwai matsala kaga mutum wannan dan uwan mahaifinka na kila sun gama uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai to ka tabbatar da ko shi ko da warinka na ko ka girmame ka tabbatar da kana girmama shi albarkacin mahaifinka tun da an rige an kaddaro cewa da ya gama da mahaifinka wadin ha daga ciki ma akhrajahu hakim abinda hakim ya hissu an abi hurairata daga sahabi abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man zara duk wanda ya zirci kamar abawaihi kamarin mahaifansa duk da suka rasu au ahadihima ko ɗaya daga cikin su kila mahaifin ko mahaifiyar fi kulli juma'a duk sati duk juma'a marratan wahida kuma shuɗe guda to duk wanda ya haka gafara lahu lahu Allah ya gafarta mishi zunubansa sannan wa kutuba barran an rubuta shi mai biyayya da mahaifansa aƙalla doron juma'a ka zo wurin mahaifinka ka ziyarce shi ko wurin mahaifiyarka ka ziyarce ta wasu gaskiya sun rika wannan kware da gaske za ka ga sun kula akan sun ba da satin nan na zuwa wurin kabarin mahaifansu suna yi musu addu'a ba mazan ba ba matan ba gaskiya wasu sun kula da haka wasu kuma ba su kula da haka din ba to kaga akwai matsala don haka idan mahaifinka ya rasu ko mahaifinka ka ci gaba da zuwa na daidai a gafarta maka zanubanka na biyu kuma kana nan kana ta biyayya gare ta wa an an so daga ibn sirin tabi'i qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajula haqiqa mutum la yamutu waliduhu wallahi mahaifinsa na rasuwa wa huwa aqul lahuma la yamutu walidahu mahaifansa na rasuwa wa huwa aqul alhali yana saba musu amma fa da Allah ya roƙan musu Allah min ba'dihi ma bayan sun rasu fa yaktubuhu Allahu min albarin sai Allah ya rubuta shi cewa yana cikin masu biyayya da mahaifansu wa min ha cikin ma akhraja Abu Dawud an Abi da qala inna rajulan haƙiƙa wani mutum qala ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da ya rage min walidai ne. na biyayya ga mahaifana abar ruhuma da zan ci gaba da musu biyayya bihi da abin nan ba da mautuki ma bayan sun ƙaura akwai wani abu da ya rage ina wa mahaifana biyayya sai suka rasu to akwai wani abu da zan ya rage faƙala annabi ya ce na abu akwai shi as-salatu alaihima yi musu addu'a wal istighfaru lahuma da neman musu gafara Allah na biyu na uku wa in fazu hadihima da zartar da alƙawalin su min ba'dihima bayan sun rasu mahaifinka yi alƙawali to ka tabbatar da ka cika alƙawalin ko mahaifiya na hudu wasu latin rahimi da sada zumunci allati wa dalatu salu ba a sada ta illa bihi ma sai da su su dai ka zuwa wurin to bayan sun kawar ka ci gaba da ka tabbatar da ka ci gaba da zuwa wurin wa ikramu ma da girmama abokansu domin da yawa idan ka zo wurin abokin mahaifinka zai tuna da mahaifinka yi maka addu'a yi masa addu'a sannan zai ga cewa baka yashe shi ba kenan har yanzu kamar mahaifin yana nan ƙarshen ta ma ka samu wasu a sararu saboda jin daɗin ka zo wurinsa ka samu ya gaya maka na mahaifinka kaga saboda zaman da suka yi da shi wa akhraja muslim wa tirmidhi wa abu dawuda an ibn umar qala sami'tu da kunne na naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kula yana cewa inna inna ba anna ba saboda duk qala inna za ta biyo bayan ta ba anna ba kamar da ciki cikin alfiya inna min abar min abarril birri haqiqa mahi da'a da'a sunnatul rajuli ahla wuddi abihi mutun ya sadar da zumuncin mutanen soyayyen mahaifin shi ba da an tawalla bayan mahaifin ya ba da babu ana ya kaura da ci gaba da sada zumuncinsu wa akhraj abu dawud an amr ibn as-sa'ib qala balagani labari ya kai min anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan ya kasance zamne yaman wata rana fa aqbala abuhu min ar-raba'a mahaifin shi nisa ya fuskanto fa wada'a lahu ba'da fawdi sai aza shi wani sashen tufanai bayan haka faqa'ada alayhi sai mahaifinsa na sha suwa ya zauna a kuma a ummuhu min ar rada'a sannan mahaifiya ta ta shayar suwa ta fuskanto fa wada'a laha min thawbihi min al-janib al akhari sai aza masa tubafin sashi na gehe kaga mahaifi ne na shasuwa yana dama yana bangaren nan mahaifiya ta ta shasuwa tana wannan bangare fa jalasat alayhi sai ta zauna sun ma gabala a to kaga an kasa abin zaman guda uku kenan ga mahaifi na shasuwa ga shi ga mahaifiya ta shasuwa kaga sauran babu inda ya rage kenan sun ma gabala a huhu minar rada'ati sannan dan uwansa na shasuwa ya doso ya fuskanto faƙama rasulullah sai manzala sai ya tashi da wurin gunin nan na uku din nan na tsakiya fa ajalasa sai zama shi shi bai ne dai gaba gare shi sallallahu alaihi wasallama domin a nuna ba ma wa'yancan mahaifa na cikinka ba duk da na shayisuwa ka zan ka girmama su ba ma wai 'yan uwanka na cikinka ba duk da 'yan uwanka na shayisuwa ka zan ka girmama su fasilin min alamati sa'a fasali na ƙarshe gina daga cikin alama ta alƙiyama intisharu uquqil walidaini shine watsuwar haƙoƙin mahaifa intisharu watsuwar uquqil ne saba ma mahaifa uku sabawa kama wara da kamar da ya tusgo don shi saba ma mahaifa duk da ɗabi'a ta ƙi shi yanzu za ka ga wanda ba musulmi ba ko zamanin jahiliya a cikin shu'ara'ul jahiliya umru'ul qais an san zamanin jahiliya aka yi shi daga ciki yayi wani baiti yake cewa daga cikin ɗabi'ar wani bai saba ma mahaifansa ashe ko jahiliya ta kyamaci sa a mahaifa ko ɗabi'a za ka ga wani ba musulmi ba ne amma ba damar kai ma mahaifansa ba daidai ba domin ka tuno ko ɗabi'a ta kyamaci a saba mahaifa ko ɗabi'a ɗai kawai saboda su ta taƙainiyar da ake da kai sun yi sannan wallahi mahaifiya da a ce rashin lafiya ta taho wallahi ta hison inda zaɓinta ne maimakon ta shiga cikin jikinka ko cikin jikinki wallahi ta hasanta shiga cikin jikinta haka ma wata matsala akwai wani littafi wanda aka yi ilhaƙi ciki ne wato littafi na ƙawa'idi ne aka wasu alin wa jawab sai ƙarshe aka sa wasu abubuwa a karshe ya kawo ta gajeruwar kisa cewa wata mahaifiya ce tana tare da yara ƙanana daga ciki akwai ɗanta ciki suna wanka wani gulbi to sai ɗanta sai ta ga ruwa sun tafi da shi haka da suka tafi da shi kuma bata iya ruwa ba sai ta faɗa a cikin ruwan tana faɗa a cikin ruwan ruwan za su tafi da su Allah ya sa akwai wasu mutane sai suka faɗa cikin ruwan su sun iya ruwa sai suka ceto da mahaifiyar da mahaifin kaga ta yadda ko rasuwar za su yi su rasu tare saboda tausayi na mahaifiya to kaga wannan to za ka ga ko wanda ba musulmi ba yadda awa mahaifansa ba daidai ba to bale kai musulmi da adda nassoshi na alkur'ani wanda a cikin alkur'ani suratul baqara ta yi magana kan biyayya ga mahaifa haka ma daga cikin surori suratul nisa'i ta yi magana haka ma daga cikin surori suratul an'ami ta yi magana suratul isra'i ta yi magana daga ciki suratul ahqaf ta yi magana da dai sauran surorin da suka yi magana akan biyayya ga mahaifa da kuma rashin saba musu to wannan fasali ne ya kulla akan alamar tashin alkiyama shine watsuwar saba wa mahaifa ma'ana yayi yawa ya zambe riwas musun bai jin gudu saba mahaifansa kama wa da kamar da ya tusgo annahu hakikar da lamari shike la taqumu sa'atu alkiyama ba ta tsayuwa hatta ya uƙar rajulu abawaihi sai mutum ya saba ma mahaifinsa da mahaifiyarsa waya ya birra amma yayi yi da'a ya yi biyayya ga abokinsa yanzu mun samu kan mu kware a cikin wannan lokaci wani wallahi ya hijin magana mahaifinsa eh, magana abokinsa da umurnin ma abokinsa bisa ga maganar mahaifansa wa sahih ko fi sahih ya daga cikin bukhari cewa an talidal amatu rabbataha daga cikin alamun tashin alkiyama boya ta haifi shugabatta to an yi fassarori da dama daga cike idan muka diba littafi na limamun nawawi shine riyadu salihin ya ce abinda aka nuhi yawaitar bayi wannan yawaitar bayi idan bayi suka yawa ƙarshenta idan suka haifu to idan an ka haihu wagga da aka haifa ita diyat kaga ba matsayin boya ba ce don da ka'ida idan mutum ya yi sadaka da boya ya haihu da ita to ita ta zan ummu walada amma duk ɗayan da ya haihuwa da ita ɗiya ne daidai wa daida ba wani sofa ne to yanzu anan mace ce mutu ya sadaka da ita sai ta haihu ɗiya to ita gaɗiya sai yake cewa li'anna rabbata domin ita wannan diyaɗi to sai ce bi ma'anar sayyidi ma'anar manhusu guda da shugaban kenan yanzu yadda shi shugaban yake mai gidan wagabo yadda haifu da ita haka ita ɗin da kanta ɗin ɗiyarta take shugabanta don ta tsere mata don ita ɗiya ce ita ko ba ta zan ɗiya ba tukun rabi ɗiya rabi ba ɗiya ba don haka sirar da shugabanta ya ɗiyauta ta ya ɗiyauta ta ko kuma yan rasu turan nan ta zan ɗiya kaga waga ita ajja goranta ita ɗiyarta to daga cikin husarar da aka yi wasu suka ce kuma wa ƙarfar sarahu da ulama wani daga cikin malamai ya fassara wannan an talidal amatu rabbata ha yace bika faratul uquqi shine saba ma mahaifa yayi yawa saba ma mahaifa yayi yawa to kamar wanda lokaci da muke ciki yanzu za ka samu kusan uwa ta koma kamar ita addiya diyar ta koma kamar ita a uwa mahaifi ya koma kamar shi adda dan ya koma kamar shi an mahaifi saboda maimakon shi ɗanka ko a ce ɗiyanku su gudun zuciyarku yanzu kuka gudun zuciyarsu maimakon su gudun su saba muku kuka gudun ku saba musu maimakon su yi muku hidima kuka yi musu hidima wani ma bancin mahaifansa sun gama cin kashinsa kuma yanzu za su ci kashin dabbobinsa shi za su yi musu kiyo da ma wasu abubuwa kila sai ya ci abinci ya raga sannan mahaifansa su ci duk wannan ba daidai ba ne akwai matsala وفي حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه فيما خرج أبو نعيم الحافظ عنه دقريشي قال قال رسول الله صلى الله daga cikin alama ta kusanto alkiyama itnani wa sab'una khisla akwai wasu al'amurra guda 72 wanda kowannen su alama ce ga alkiyama ta kusanto wa zakara an basu min ha daga cikin su an yakuna al-madaru ghaidan wal waladu ghaidan shine ruwan sama su zan hori dama idan sabo yawa to sai ta sai a kama wari ruwan sama a kora su can wani wuri dama ibn mas'udin ya faɗa ma min amin amdara min an ba wata shekara da ta yi wata ruwan sama duk ruwan saman da aka saba zubowa a wata shekara haka wata shekara za a zubo amma idan sabon ku ya yawa sai a iza su wani wuri can ila cikin daji walwaladu kuma ɗiya ɗa ya kasance gaizan hushi ga mahaifinsa kaga wani zai sa mahaifinsa bakin ciki ko wata ta sa mahaifinta bakin ciki ko mahaifanta gaba wasu wasu hawar jini su kan musu sanadiyar ɗiyansu wanda duk da rashin lafiya kake mahaifinka ko mahaifinka suna son dai ka dai hita amma ka in kana jinge su sun haka ka gama da su lafiya ma'ana dai su rasu su baka shi aka gama da su lafiya kai ba guru haka wai su tashi ba amma wani dawa وقد ذكر مثل ذلك في حديث زرنب بن برتملة صاحب عيسى وند مفين عيسى عليه السلام خاتمة سي قرشن للتافي ذكر أبو نعيم في هليته تكين هلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن الأوزائي قال سألت ناتم بمحمد محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الله كدر سباكي shine kama kunnan sayyidi ali an qaulihi gazance ne azza wa jalla yamhu Allahu ma yasha wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab Allah yana shaye abin da yaso wa yuthabbitu ya tabbatar da abin da yaso wa ummul kitab asalin littafi shine lahum mahfuz wa indahu yana gun Allah a wata qira'a wa yuthbitu kama qira'a ta habs amma wa yuthabbitu qira'a ta warshu ƙala ya ce na'am haka ne haddathani abi babana ban labari an jaddi daga kakana ali ibn abi talib to cewa babana ya ban labari shine ali shi ali dan dan husaini shi ko husaini dan dan ali shi ko ali dan abi talib Allah ka yarda da su baki ne shine ce an jaddi daga kakana wanda nake kama kunne ne ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala sa'altu na tambayi rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haga me da wagga fassara wagga aya faƙala sai ce in ni haƙiƙani ka biha ya ali ya kai ali ina maka bishara da wannan aya bashir biha ummati kawa al'umma ta bishara min ba'ari bayan na ƙaura as-sadaqatu na daidai ayi sadaka ala wajhiha yadda ya dace ka ɗauko sadaka ka azata yadda ta dace na biyu ma'ruf da aikatar da alkhairi na hudu na uku wa walidai walidaini da biyayya ga mahaifa wasilatun rahimi da kuma sada zumunci waɗannan abubuwa guda hudu to yi hawilu shiƙa a sa'adatan sukan jirkitar da taɗewa su koma arziki waya zidu fil umri suna ƙara albarkar rayuwa waya suna kiyaye masari a su'i mammunan mafaɗa ma'ana mammunan al'amurra to shi manuwa zancen Allah yamhullahu ma yasha Allah yana sha abin da ya so shine barakar da kai wa yuthabbitu ya tabbatar da abin da ya so shine wa'anga abubuwa da za a baka wa ummul kitabi to ai asalin littafi inda hu yana wurin Allah don akwai littafi na wurin mala'iku akwai kuma na wurin Allah subhanahu wata'ala to yayi nan wurin mala'iku an rubuta ka kana da matsala amma can wurin Allah azaliya ta riga ya baka da matsala to shikenan karshen ta dai wanga zai zai zai tabbata na wurin Allah subhanahu wataala sai sai a shahi daga zaman ka dan wuta ko zaman ka kila wani abu wanda yana da matsala ga rayuwarka sai a shahi a tabbatar da wancan original copy kenan wannan kenan wanga ya zan kamar photos ga wancan wa fi musnadin مخلد عن الأوزائي عن أمر بن شعيب با أمر babansu sha'ib an jaddihi kakansa muawiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala to ana akwai wata garabasa wato in yanzu kai sadaka misali a ce za a baka lada dubu misali to da sarkan nan maimakon ka yi takaran kanka idan ka ɗauko ta kace yi wa mahaifanka kuma da yake da ganzu mu kama haka ɗin idan ka ce wa mahaifanka kawuwa to za a baka lada dubu kuma a ba mahaifinka lada dubu a ba mahaifinka lada dubu kaga a madadin ladan nan dubu da za a ba su zan dubu uku misali ne wannan to shine zai magana a ƙarshe gaba ɗaya annahu ƙala ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha walidayhi ma'ana abinda a daidai ga wani mutum idan ya nufi ya yi bi sadaqatin wata sadaka to an yi ya sanya sadakan walidayhi ga mahaifansa ya ce ya basu. amma idza kana musulmai ne sharadin in musulmai ne to idan yayi haka fa yakunu liwalidayhi ajruha sai mahaifansa su samu ladatta wa yakunu lahu mithlu ujurihima sai zai zan kuma daidai wa daida ladaddakin su min ghairi an yankusa bi shay'in ba tare da ya rage wani abu min ujurihima na ladaddakin su ma'ana yadda aka baka tunwaye haka za a ba su tunwaye eh, mamud bello yake shi wafi hadal kadari ga wannan gwargwado kifayatun akwai isuwa alhamdulillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah awwalan wa akhiran farkon littafin nan da ƙarshen littafin nan wasalatu daɗin ɗaukaka wasalamu da daɗin aminci su ƙara tabbata ala rasulillah ga manzon Allah sallallahu Allah ka ƙara ɗaukaka daraja alaihi gare shi wasallama ka ƙara daɗin aminci gare shi wa ala alihi ga dukkan mabiyansa baki ɗai musamman alu aliyin alu aqilin alu ja'far alu abbas musamman alu aliyin ko cikinsu wa sahabihi da abokansa ajma'i na gaba ɗaya ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba kullum dai magabatan mu suna raddi akan wanda ya ware ɗaya daga cikin sahabba a nema sallama ko ɗaya daga cikin alaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suna ta cewa ajma'ina ajma'ina baki ɗai ba tare da waru ko guda daga cikin su ba domin babu ahlul bait wanda adda matsala babu sahabin da adda matsala bal babu waliyin da adda matsala gaba ɗai Allah subhanahu wataala ka ƙara taimakon addini da masu taimakon addini kusan nan shine a ƙarshen karatu wannan littafin abin muhammad bello wanda ya suma da muƙaddima muka yi karatu akan biyayya ga mahaifa karshen ta dai kuma aka yi magana akan hadarin saba mahaifa aka yi magana kuma akan wanda mahaifansa sun rasu ga yadda zai yi kuma ya ci gaba da musu biyayya da kuma alamomi na tashin alkiyama ƙarshe aka tunwaye da magana akan ga yadda za ka yi duk za ka yin sadaka ka yi da niyan mahaifanka duk ladar da ka samu irin ta za su samu ba tare da an rage ladarka ba Allah subhanahu wataala ya saka mu Aminu Muhammad Bello da alkhairi Allah ka ba mu albarkacin su na'am amin eh. to yana tambaya game da sadakar da aka ce a yi ga mahaifin ne cewa shin in suna nan ko kuma ba su nan za a yi wannan din to wannan dai zahirin hadisin ya nuna kawai ya yi sadaka ga mahaifansa kawai ya yi kaga ya nuna cewa da suna nan da rai da ba su nan da rai duk ɗaya ne saboda ka tuno idan ka yi musu sai kuma tambaya ga ta yi ma'ana kwarai gaskiya don wani zai ɗauki sai bayan sun wuce to in ka rige su ba ka yi musu ba <laughs> an fahimta a yanzu in kai za a rubuta maka lada to haka in kai da niyyar da kai da su ma'ana su kawwa za a ba su lada a baka lada wannan kenan tunda hadisi ya riga ya oke a yi ko ba tare da kaidi ba shi shikenan idan aka yi in suna da rai in ma ba su da rai duk ɗaya ne haka gaskiya ga tambaya ta yi ma'ana kwarai wannan yana da kyau a ƙara kula da irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala shi saka da alkhairi kusan ana cikin yanayi na alloba rashin lafiyoyi kuma rashin lafiyoyin sun taho da ƙarfi da kuma yawan mace-mace da ake yi duk da suna da alaƙa da miyagun ayyukan da muke yi kowa ya san tsakani da Allah a tabbatar da an kiyaye kowane ɓangare mu tabbatar da mun so Allah son Allah shi ne ka tabbatar da ka bi Allah sau da kafa duk abin da Allah ce ka yi kai abin da ce ka bari ka bari haka ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine da an faɗi annabi sallar sa za ka ji cewa wani abu ya zaburo ma ga zuciya na son a nema musallar sallama ka raya suna te sannan ka bi iyallansa ka bi sahabbansa kakka soke ko guda daga cikinsu wannan shi ya nuna kana son annabi muhammad sallallahu alaihi sannan kana son ambaci wurare ne kana son ka zo wurare ne sallallahu alaihi sallama da duk abin da adda alaka da ma'aiki kamar da shi abdullahi ya faɗa a cikin littafinsa ta alimul anam haka ma daga ciki ka tabbatar da ka gyara tsakaninka da mutane harka kasuwanci ne kakka yadda ka ci riba da kuma abin da ya shahi ma'amala tsakaninka da 'yan uwan zamanka tsakanin mata da miji a tabbatar da an kyautatar da mu'amala tsakanin masu gida da yara a tabbatar da an kyautata mu'amala yara kasu ci amanan masu gidansu masu gida kasu tauye hakkin yaransu haka ma tsakanin manyan mutane ma'ana waɗanda aka ba riƙon shugabanci su tabbatar da sun kiyaye haƙƙin talakawarsu na tsaron rayukansu da dukiyoyinsu da kiyaye haƙƙinsu su kuma abin da an nasu biyayya idan shugaba ce zai abu kaza ba sai ka tambaye shi mi a hikimar yi ne ba Allah ya ba shi aidiya ta al'ummar da yake jagoranci wannan biyayya dai attaka wannan kenan amma in dai ba sabon Allah ba ne domin Allah subhanahu wata'ala shi da ya ce a yi musu biyayya to shi ne za a saba ma nan kan ba za ka yadda ba ka yi wa yinka don haka a tabbatar da kowa ya san tsakanin da Allah a gyara halaye sannan kuma a yi ta addu'a don idan wani bala'i aka jawo shi hadisi ya ce sun mata da una ku fala yusta jabalakum sannan ku roƙi Allah ba za a karɓa ba don haka shi akwai buƙatar gyara tukun a gyara halaye sannan kuma a ci gaba da addu'a wannan kenan duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya daga cikin da ba da lafiya mutane da yawa daga ciki dai akwai Nasiru Asada Nasiru matashi na Malam Abdul Abdu mai yanzu haka yana asibiti anan minan ta Allah ka bashi lafiya da dukkan marasa lafiya na musulmi da kuma shi shine murtala awwal ko shi yana jin jiki Allah ka bashi lafiya akwai kuma rashin rashin da aka yi daga ciki akwai kawun su Alhaji Mas'udu da'a a yau kwana biyar da anan bazza Allah subhanahu wataala shiga hurta mishi akwai kuma takwarana Alhaji Nasiru na uwan mallam Bala mai goro a na angon malamai yau kwana uku da rasuwarsa amma kwana biyu da turbuɗe shi Allah subhanahu wataala Allah shi gafarta mishi da dukkanin musulmi baki ɗaya waɗanda suka rasu cikin wannan alluba Allah karɓi shahadar su waɗanda duk ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah sa ka fara ci ga zurbanmu baki ɗaya da fatan za a kula cewa wani sati Allah kai mu za a sa adabul mu'ashara kamar da aka faɗa littafi ne na shuhu Abdullahi wanda yana da muhimmanci kware gaske game da zamantakewa tsakanin mutane da mutane yana da muhimmancin gaske kware da gaske sai a same shi kame wani sati sai mu shi din alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum kamar dai da aka sani karance-karancen da aka yi akwai su kwamfuta in mutuna na a sa mai sai a sa mai ainihi ga suna muhimmanci kwarin gaske da yake abubuwan da aka bayani cikin belwa da wannan akwai bayanai kala-kala a dangantaka tsakanin iyaye da yara da sauran abubuwa akwai wani littafi wanda aka kare can baya zai kara kyautar da tarbiyyar yara da sauran abubuwa saboda haka Allah mutane su yi kokari wanda bai samu ya doka ba ya doka domin ya sa ga iyalin shi don tarbiyyantar da iyali ne saboda idan ainihi iyali ne suka sani bangaren mata ce to za ta sanar da yaranta kusan ta yi shi zama tare da yaran to duk wasu wahalhalu da yake samu wannan bangaren zai samu sauki gonsu wani abu wanda zai zo sai ya tsaye yayi sai ya ga tayi daga kenan an rage rage mai nauyi nauyi saboda haka Allah sai ayi kokari a doka don a samu iyali da yara ma daya a sa musu duk kowa ya fahimta Allah shi taimake mu assalamu alaikum za mu yi fatiha guda guda duk wanda bai da lafiya na musulmi Allah ka ba shi lafiya za mu yi kulhu Allahu uku da bismillah dukkan wanda suka rasu Allah su gafarta musu na musulmi Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa ikan iya. Bismillah, rahman, kulli ala, Ya rahman, rahimin, La ilaha illa ad subhanaka inna kunna min al-zalimin. Wa adhilla wal mushrikin. Wa damir adadin, ya rabbil Allah albarka shin du abin da kawo albarka sabar kasa gaba zai makuru da arewa Allah albarka shine Allah karara ya mu albarka Allah duk wanda bai da lafiya na gida na asibiti Allah kai masa sauki duk wanda bai da lafiya Allah ya sauƙaƙa mishi Allah ya sa ka fara zanubansa ne Allah subhanahu wataala duk wanda ya rasu Allah shi gafarta mishi na musulmi Allah shi musu rahama kasa sun huta Alhaji Nuhu kohar kada Allah shi bashi lafiya Allah ka bashi lafiya da dukkanin musulmi baki ɗaya Allah subhanahu wataala Nasiru Asar Allah ya sauƙa mishi Allah ka bashi lafiya da dukkanin musulmi baki ɗaya duk wanda bai da lafiya na gida na asibiti da wanda aka jinya da wanda ka jinya kansa da wanda a tsaye na kai da kawo ga jikinsa Allah shi masu sauki alhaji isa littafi ma Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka yi masa sauki albarkaci a neman sallar sallama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban yan kwamitin wannan masallaci Allah shi kare taimakon su Allah ya saka masa alkhairi limami wannan masallaci Allah shi kare taimakon sa Allah subhanahu wataala karuwa masa asiri Allah subhanahu wataala dukkan matsuwar da musulmi suke ciki Allah ka yi sauki albarkaci a sallama wannan ke da fata Allah subhanahu wataala wannan karatu da muke a wannan shiya ta hungumawa a wannan masallaci na dan fara Allah subhanahu wataala duka abubuwan da muka karanta Allah ka samu yi aiki da su albarkaci a nema mu sallallahu sallama wayanda ake son mu bari Allah ka samu bar su baki da albarkaci annabi sallallahu sallama mai wannan littafin Harun Muhammad Bello Allah shi kara masa karama barzahu Allah shi kara masa lafiya Allah Allah shi kara masa karama barzahu Allah subhanahu wataala ya kara taimakon dukkanin musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara taimako mai alkwarma sarkin musulmi wannan taro da za a yi Allah subhanahu wataala na ka shekara ta goma Allah ka sa alkhairi a cikinsa kowane alheri Allah subhanahu wataala ka sa a yi lafiya muna ka wace lafiya albarkaci a Allah ka sa a wace lafiya albarkaci a nema musalla sallama Allah ya ƙara kwanciyar hankali a garin Sokoto da Najeriya da dukkanin duniyar musulmi baki ɗaya albarkaci a nema musalla sallama Allah ya ƙara mai jagoranci Allah ya ƙara taimakonsa akan taimakon addinin musulunci Allah shi ƙara haɗa kan musulmi ta hanyar sa albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam yadda mahaifansa da kayan su gama ga lafiya Allah ya sa shi gama lafiya Allah ya saka mu waɗannan malamai da alkhairi Allah subhanahu wataala shi ba mu albarkacin juna Allah subhanahu wataala duk alherin da ma yake roƙa Allah ka ba mu shi duk sharrin da ya nema tsare Allah ka tsare mu shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bisiril fatiha alhamdulillah